يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله اتقوا ربكم وراقبوه وارجوا رحمته قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا عباد الله مكانة المسجد في الإسلام عظيمة والمسجد مدرسة عملية يومية متكررة متجددة قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فاسا ولم يخش إلا الله فاسا أولئك أن يكونوا من المهتدين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة وفي رواية بنى الله له مثله في الجنة متفق عليه وفي هذين الحديثين وأمثالهما مما جاء في معناهما الترغيب الكبير في بناء المسجد ولو كانت صغيرة والترغيب في المساهمة في بنائها ولو بشيء يسير ومن فعل ذلك مخلصا لله بنى الله له بيتا في الجنة والمساجد عباد الله احب البقاء احب البقاء الى الله تعالى كما ورد في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها والمساجد عباد الله ابتلاء الإيمان وحصول الفضيلة ومعاهد الثقافة هي المدرسة والمسلى ومقر الحكم ودار القضاء ومجلس الشورى وساحة التقريب وبيت الضيافة واستقبال الوفود وفيها تؤخذ ألوية الحرب ومنها تنطلق قوافل الفاتحين وهي جامعات علم ومنابر هدى ومراكز إشعاع والمساجد عباد الله يجب أن تنظف وتطيب وتجنب الأقدار والروائح الكريهة والمساجد عباد الله بيوت تقام فيها الصلاة ويتلى فيها كتاب الله عز وجل ويدارس العلم ويذكر فيها الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله آه، أحدا آداب المساجد بالمسجد آداب عباد الله ومنها النحي عن حضور المساجد لمن أكل الثوم أو البسل أو نحوهما ثانيا استحباب التذكير إلى المساجد ثالثا المشي إلى الصلاة بخشوع وسكينة رابعا ما يقال من الدعاء عند المشي إلى الصلاة خامسا الدعاء عند دخول المساجد وعند الخروج منها سادسا استحباب تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه سابعا استحباب اداء تحية المسجد عند دخول المسجد وبالقعود في المسجد جواز الاستسقاء جواز الاستلقاء في المسجد جواز النوم في المساجد النحي عن البيع والشراء في المسجد النحي عن انشاد الضالة في المسجد النحي عن قطع الصوت في المساجد النحي عن تشبيك الأصابع عند الخروج من المسجد جواز التحدث في الأمور الدنيوية جواز الأكل والشرب في المسجد جواز قول الشعر في المساجد جواز اللعب بالحرب في المساجد استحباب إحذار الزينة في المسجد النحي عن الخروج من المسجد بعد الأذان استغفروا ربكم ثم اكتبوا إليه إنه كان توابا رحيما الحمد لله الحمد لله على كرمه ومنه وإنسانه الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه bayan Allah mun haɗu a wannan gari mai tarihi a wannan rana ta juma'a ɗaya da watan janairu domin gabatar da hudu ta farko ta buɗe wannan masallaci mai albarka muna fata da wanda ya gina wannan masallaci da wanda ya ba da shawara a gina wannan masallaci da wanda ya shige gaba wajen ginawa duka Allah ya saka musu jannatin firdausi masallaci guri ne mai daraja masallaci babu wani gini a duniya da ya kai masallaci daraja a musulunci wanda ya fara gina masallaci a duniya annabi ibrahim da shi ɗansa annabi isma'ilu wannan masallaci da muke zuwa na ka'aba annabi ibrahim ne suka gina ka'abar da shi da ɗansa annabi isma'ilu wa iziyar ko ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun suka fara assasa wannan masallaci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya je masallacin Ka'aba yayi sallah so daya zai samu ladin irin wannan sallah hasso dubu ɗari in kai a zahar da asar magariba isha ba a masallacin harami sai wani ya yi sallah ta shekara ɗari biyu da hamsin a wata ƙasa kafin ya kamo ka rana ɗaya saboda darajar masallaci haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga madina abin da ya fara akatawa a farko shine masallaci yana sauka a ƙuba sai ce su nuna masa filin da za a yi masallaci tun kafin ya huta yasa aka fara karkaɗe guri aka share aka gina masallacin kusa wanda duk mutumin da ya shiga madina kafin ya isa kan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama zai fara tarar da masallacin kuba wannan masallaci shi ne inda manzon Allah ya fara sauka kuma duk rana asabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan taso daga cikin madina ya zo kuma ya talla ya koma wata ran a abin hawa wata ran a kasa haka sahabbai suke koyi da shi kuma ya ce duk mutumin da ya tsarki ya alwala daga gida ya zo masallacin kuba ya yi sallah raka'a biyu Allah zai ba shi lada kamar wanda ya yi umara kamar ladan kayi umara shi yasa cikin gurare guda shida da ake so ko guda biyar da ake so mutum ya ziyarta na shari'a ba na tarihi ba guda biyar ne to masallacin ƙudaina ce masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda in ka zaka za ka samu lada dubu kowace sallah kai sai an ninka maka irin ta dubu in kai azhar to dubu ce in kai la'asar dubu ce in kai magariba dubu ce in kai isha dubu ce in kai asuba dubu ce in ma kai nakula dubu ce daga nan sai kuma su da masallatai biyu sai kuma kasurruka gurare guda uku da aka binne inda aka binne annabi da abubakar da umar yana cin wuraren da ake ziyara inda aka binne matan annabi kusan ga matsansu da Hadiza da da maimuna kusan duk suna nan a cikin baki'a matan da usman da sauran sahabbai su usman duk suna nan sai kuma can inda aka binne mutum saba'in da suka shahada a yakin uhudu su ne gurare guda biyar wanda shari'a ta ce a ziyarta wanda ta zuwa din na tarihi ne da buɗe ido amma waɗannan su ne na shari'a wannan an ce kawo nassi za ka iya kawowa to kun ga ashe masallaci yana da daraja a addinin musulunci sannan da annabi ya shiga madina sallallahu alaihi wasallam bayan fa yayi masallaci a kofar shigowa da ya shigo madina ma sai ya fara neman a nemo masa fili ya siya domin ya masallaci ya sauka a gidan Zaidu bin khalid wanda aka fi sani da abu ayyub al-ansari Shi ne mai makocin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wani fili a ƙofar gidansa ya ce wannan filin na suwaye muna so a siyan mana aka ce na wasu marayu ne ta halin haidu sai ce to a kira marayun a gaya musu muna so mu sai filin nan aka zo aka yi ciniki dinare goma lokacin sai da abubakar ya ce ni ina da kuɗin ya ɗauko kuɗin ya biya ya biya kuɗin so aka zo aka gyara gurin akwai wani guri da aka ake shanye dabino aka share akwai wasu karaguzai aka kankare su akwai wani guri ma da aka binne mushrikai aka kwashe kaburan mushrikan aka cire kafusuran aka share gurin aka gyara shi Annabi sallallahu alaihi ya fito da sahabbai suka zo suka gina wannan masallaci shi ma yana ɗaukar bulo a kansa yana cewa Allahumma la aisha illa aishul akhirah وغفر للأنصار والمهاجرة فنحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا اللهم لولا أنت ما احتلينا ولا تصدقنا وما صلينا فأنزل السكينة علينا فثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فس أبينا أبينا أحجنا لما تباشي دع النبي الصحابي كل شيء annakawa suka fara aksasa aikin masallaci yadda biyawa da dukiyarsa yadda dukiya take da tsada yadda ake rowa dukiya ya zo ya sai guri ya gina masallaci isasshe wanda zai shi mutane su yi sallah da Allah ne kaɗai ya san da ya samu na farko masallaci ba a gadonsa Allah a ce wani ya gada ya mai da shi kanti ko ya mai da shi gona masallaci ba a gadonsa masallaci ba a tashin sama daga gurin duka sai masallaci ya zama na bin har abada sun ma gwamnati ta buƙaci guri za ta yi wani aiki kuma akwai masallaci to sai ta da kuɗi daidai da wani masallacin an sake yinsa a wani guri saboda na wakafi ne shi kuma wakafi jinjin yana nan da jira maka aka shigo aka yi sallah in aka yi azahar duk kowa ya to sai Allah ya kirga adadin wanda suke azahar ya rubuta wanda gina masallacin adadin yawan azahar din sun aka da asar, sun aka da garba, sun haka isha haka za a yi ta yi har ta tashi ta kaga ashe mai wayo mai hikima mai azanci mai arziki mai dabara kuma wanda Allah ya sa ya dace sai ɗauko dukiyarsa mai ƙarfi ya samu guri ya gina wa mutane masallaci ya musu makaranta a yi karatu a yi sallah ga makaranta a ce a karanta ƙur'ani a karanta hadisi a karanta fiqh a karanta sira amma yi turanci a lissafi sannan kuma a faɗo masallaci a ce Allahu akbar to mutum ya gama ya gama yi wa kansa gata dole bai a kansa sadaka jariya ba ya mutu ba wani abu da ya ajiye wanda za a dinka rubuta a kansa lada to shi ake kira ya mutu murus domin kai kake sallah yanzu ba ka nan kaga ta tsaya kai kake azumi yanzu ba ka nan ya tsaya kai kake sadaka yanzu ba ka nan ta tsaya kai kake ciyarwa yanzu ba ka nan ta tsaya to sai ka buɗe wa kansa ladan da ko ba nan shi ladan da zai tsaya ba shi ne masallaci makaranta asibiti ɗakin karatu rijiya burtsatse ana ɗiba ana sha ana alwala ana wanka ana girki ana ba dabbobi tsirrai suna sha a kawo kanka gatan da zai ji ka ko bayan mutuwa Sai da haka wannan shine abin da yasa annabawa suka asaka masallaci hatta almasjidu al-aqsa shi ma annabi ne ya gina shi domin abu zarrin ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wai tsakanin gina masallacin maka da masallacin ƙasa na kudus shekarar su tsakanin zai kai nawa sannan zai ce zai kai shekara arba'in wata ruwan ya ce masa annabi isa haƙa ne da 'ya'yansa suka gina masallacin da annabi suleiman ya zo tunda shi yana da magina ga aljanu ga mutane sai ta aka rushe shi aka canza mata. kuka za a ce zamani nan da shekaru mai yawa za a ce masallaci na ai zamani ya wuce shi ana son a rushe a canza wani to da an sake ginawa shi ne wanda ya gina na farko shi ma shigo cikin account din da shi za a sharba ladan to da ta akwai hikima a cikin wannan ta masallaci yake da girma a musulunci makaranta ce ta ilimi makaranta ce ta sanin girman Allah ana koyon tarbiyya guda biyar a masallaci tarbiyya ta farko shine haɗin kai ba abin da ke haɗa kan mutane ita masallaci domin za ka tarar da gwamna da dubti gwamna da ɗan sandanta da yaro da maza duka an shiga sau ɗaya kowa ya je mukamin a waje an zo an ce Allahu akbar to ina kwaron mukamai kuma in an ce Allahu akbar to kuma duk wani mukami sai an fita zai fara aiki amma masallaci kowa ɗaya ne kuma mukamai an aje su a bakin ƙofar masallaci sai an fita sai a ce su ba haɗe. kuma an zo masallaci Allahu akbar ake sa babu ran kai daɗe a masallaci wannan shine haɗin kai sannan masallaci yana nuna mana muhimmancin tsarin shugabanci domin za ka ga duk yawan mutanen na a ƙarƙashin mutum ɗaya suke jagoranci shi ne Allah liman ne zai ce Allahu akbar duk jama'a su ce Allahu akbar sai ce sami Allahu liman hamidu idan ka riga shi ko kuka tare Allah ka tashi ga hatsari kanin liman da liman da sa'an liman waye wani liman wanda zai ɗago liman bai dago ba waye sa'an liman wanda suke dagowa tare waye ƙanin liman wanda sai liman ya yi yake yi to shi ta ne tallafi ta sha amma waɗancan biddu suna cikin garabi sai an yi fakin ɗansu su na an tambaye shi waye ce ka ga liman dagowa ne aka koya maka a halari da kawaidi da ashimawi da iziya da risala da bukhari da muslim shi a sai an za a ɗago to me aka dago in akwai wani ɗan duka duka nan ko ta afuwa afuwa sai ta biyo baya ka wannan shine tsari na shugabanci sai ya yi ku kuma duk sai a ƙarƙashin jagorancin mutum sannan na uku yana nuna mana mahimmancin lokaci domin addinin musulunci da tsara tabbata ya sawa kowace sunan lokacinta yadda yake nufin ba za a yi ta kafin ba ba za a yi ta bayan ba ba za ka yi ta kafin lokaci ba ko ba a yadda a hatta lokacin ta ya fita ba a zahar zuhur lokacin rana barjin rana asar rana ta fara tafiya za ta faɗi Magari rana ta faɗi isha gari ya yi duhu asuba gaske ya fito gari ya waye shi da kowane lokacin ta aka sa kaga wannan yana nuna mana muhimmancin lokaci da kuma tsara plan ko ma mutum ya zama yana da plan yana da shadul yana da tsari a rayuwarsa mutum ya tana koya mana wannan a masallaci na hudu muhimmancin littafi domin addinin mu gaba ɗaya addinin littafi ne za ka yi azahar a hudu in kai uku ba in kai biyar fa ka gani littafi. za ka yi azahar hudu za ka yi la'asar hudu za ka yi magariba uku za ka yi isha hudu za ka yi asuba biyu in ka haɗa raka'a goma sha bakwai ba ƙari ba rage in za ka yi tafiya sai aka rage maka jimle hudu a rage maka biyu da azahar da la'asar da isha su kaɗai ake wa ƙasaru. ba a wa magana ƙasaru, ba a yi wa asuba ƙasaru. domin ta asuba dama biyu ce ita kuma isha a ba uku ce ita kuma uku ba ɗaya da rabi can kuma ba a ɗaya da sai aka zama waɗannan ba a musu ƙasar zaman gida da tafiya da ɗaya ne a wajen mahaifa da kuma asuba sai a zahar da la'asar da isha su suke shafan ƙasaru da kunga wannan tsari ne na addinin musulunci akan mahimmancin lokaci sannan na biyar yana koya mana zumunta da san juna duk wanda kuke sallah da shi da ka waiwaya baka san shi ba sai liman ya ce shi yasa da an yi sallama sai annabi waiwayo idu ga kowa ya zo idan bai ga wanda ya saba gani ba sai ce waye makocin mai sallah a can sai ce wani sai ce duba mana ko ba da lafiya mu wuce daga nan mu duba shi sanan za a san wanda ya rasu a san wanda ba shi da lafiya a san wanda ya tafiya a san wanda ya kasa wani ana zuwa gidansa za a tarar da shi ma shi ne bayi da kuɗi zuwa masallacin sai mu mai ce ka bismillah daga hula mu ba samu labari ba wanda tukunya a gidanka sau uku ba ba kaza ko ya tarar da shi da lafiya an ka kai shi asibiti a ce to shi kenan jama'a sun ce a kai shi asibiti ko a tarar yaran su matarsa tana buƙatar taimako yayansa suna buƙatar su zama marayu matarsa ta zama gazawara suna buƙatar taimako sai a wasu kaga ashe masallaci shi yasa za ku ga tsarin masallatai a musulunci suka zama hawa hawa hawa akwai masallacin khamsu salawat wanda ke haɗa mutane su biyar kullum kuma biyar ɗin mafi kusa da mutane akwai na juma'a wanda yake haɗa mutane sati sati akwai na idi wanda yake haɗa mutane shekara shekara akwai na ka'aba wanda yake haɗa mutanen duniya ga baki ɗaya a shekara wancan ya haɗa duniya wancan ya haɗa jiha ko yanki wancan ya haɗa mutane sati sati wannan kuma ya haɗa su kullum kullum kaga wannan tsari ne da ba za ka manta da ɗan uwanka ba ko za ka san halin da kowa yake ciki to da ka shine tsari addinin musulunci na muhimmancin sallah da zuwa masallaci an sanya mana ladabdaku da ciki akwai hadisin sayyidina Usman wanda Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana masjidan duk wanda ya dau dukiyar sa gina masallaci yartaji gidihi waje Allah yana neman fuskar Allah da shi banallahu lahu baitan fil jannati Allah zai gina masa gida a cikin aljanna gida fa a aljanna Allah zai gina masa gida a cikin aljanna kasar wayar banallahu lahu mislahu fil jannati Allah zai gina masa kusan kwacin sa a gidan aljanna haka inda Allah ya fi so a ko ina shine masallaci wannan ne ake shigowa da sunan Allah a fita da sunan Allah akwai na duka da malamai suka sanya wanda ake kiyayewa za a zo masallaci daga ciki idan mutum ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa ko ya sha sigari to ya wanke bakinsa har sai ya daina warin nan kafin ya zo masallaci domin mutum ya sha sigari in kana kusa da shi warin sigari sai ya cuce ka idan mutum ya ci albasa ko ci tafarnuwa ko ya ci lawashi ko na abu mai wari ya kurkuɗa bakinsa ya goge ya sa turare kafin ya taho masallaci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce domin kai ya cutar da na kusa da shi haka ranar juma'a kowa ya wanka in kana aiki ka fito da kaya masu kyau ka cire na aikin wani yana aikin shiƙa wani yana aikin jini wani yana aikin mai da kun mai wani zo wannan ya sha fararen kaya liman ya sha fararen kaya sai ka taho bakanike ne kai kawa wato zo da riga akwai maiko kun zo kun haɗa kyau da liman wannan shaddu nema ya zaka waye gari kisa aka ce ka ware kayan ka na aiki da kayan ka na zuwa kai da juma'a kuma annabi yace kowa ya wanka baya sanya juwari a masallaci kowa ya wanka zai taho juma'a a can da wanka bayan an canza wanka yace a saka kaya masu kyau da ne a fesa turare a aske gashin hammata da gashin gaba a yanke farce mutum ya taho a da musulunci malam gwanin ɗan sha'awa kada mu zo muna tsani muna tsamani ko kuma a lalata masallaci yake kuma duk da aka gina masallaci a dinga share shi a dinga tsaftace shi ana cire yana yadda muke raye gidajenmu wanke can share can goge can haka ya kamata yanzu kamata a ce bayan shekara in mun dawo mutane masallacin nan yana nan daban da lafiyar sababu inda ya kura don ba ka masu fararen kaya ba zai zo masallaci da an zuba kasa a dinga share wannan ba kwana biyu wajen wata wata biyu a dinga fitar da kafin ana wankewa sai ka tarar guri yayi tsaf manzo Allah yake ku dinga sawa masallatan ku turare kuma ku dinga tsaftace su akwai wata mata da tace ni aiki na zan dinga share masallaci kullum annabi yana ganin ta za ta zo ta share masallaci sai ta ce ba wanda ta unguwar su ko garin su sai ran annabi ya leka da shi shi na kula da kowa nasa ne sai leka bai ga matan nan ba ce wai ko nan da suke zuwa take shara ina take aka ce an ji ba da da lafiya yake in Allah ya mata cikawa ku sanar ni zan je in yi sallah sai ta rasu da rana lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsinuna ta ce buga su dan wannan mata ma tashi annabi ku bar shi ya bar shi bari mu je mu mata jana'iza suka yi mata jana'iza bayan ya fada suka ce ya rasulullah matan nan ta rasu amma kana bacci sai muka ga ƙarin mu ta hutunka akan mu tashe ka cikin da sallah yanzu dai mun je mun yi yace ka ta ne ku gaya mun ba ai ne ku gaya mun ku tashe ni ku je ku nuna mun kabarin nata sai dai na mata sallah aka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka shiga makabarta aka ce ga kabarin annabi yace ku sau a bayana su ku shi Allahu akbar yayi mata kabbara huɗu ya sallama yace duk wanda yi maka sallah Allah yana sa masa hakki a cikin kabarinsa wannan mata da take share da masallaci ya cancanci ta tafi lahira da haske a cikin kabarinta sharar masallaci kawai take sana ga wanda ya gina wanda ya kwace ce ko wanda ya kaci rayu ko wanda ya kawo katin ko wanda ya sa fanka ko wanda ya sa inji ko wanda ya sa soda ko wanda ya zo gyara rijiya ko ya zo ya share haka muna fatan a kula da masallaci a tsaftace su a kula da su muna fata Allah ya karba du'o'in mu Allah ya karbi wannan masallaci ya sa mu da hasana Allah ya saka da albarka a wannan gari Allah kuma ya bada ikon kulawa da wannan masallaci liman da ya same ka ladan nau ya same ka da gadi da mai kusa da masallaci a kallon masallaci a bukatar mutum biyar Libani da ma'ibinka da ladani duk ku ko da mai shara da mai gadi ba ba ma sa masallaci mai gadi amma da abu ya lalace Allah ma ka ake masa to mutum ya ce kwantar masallaci ya ɗauka kafin ya ce ba gobe ko guran da ka ga agogo ma sai an sa masa irin na'urar nan da ake sawa kirkiri don a jike agogo masallacin ba wani sai ya ɗauki yanzu wani an gama sallah bayan sallah asuba kawai wannan ya tafi yana shara to ne nan na nan kafin a sai masallaci sai ka a ka masa tafiya sai ce kai ya tsaya ina za ka yake wanki zan kai ita wanki ko dawo da shi a wanke ana aka rufa juna asiri ya da ɗin ya tafi? kiji za ki so a sa mai gadi an gama sallah kukkulle har harami za ku ga na Madina kukkullewa ke yi ga masu gadi ga kamarori CC camera a rufe a rufe a gyara shi a tsaftace mai gadi mai shara kuma ya share ban daki an fi lalata ban daki sai daga wani ya je gunno a baki ya ƙi ruwa ya ja ruwa kawai sai ƙi kora ya bushe ya fashi da lalle kan mu da haka mu take fara Allah ya mana asiri Allah ya karɓa yukan mu Allah ka sa wannan masallaci ya zama alkhairi gare mu inda masallaci kamar da aka sanar karfe ɗaya za a dinga fara sallah zuwa karfe ɗaya da rabi an idar da sallah الله يساء البركة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو إسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا ونرزق الهدى والتقى والأخاف والجنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو إسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم نسألك من الجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قبلت لنا من قضاء فجعل آتبته رشدا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا